إن كيد إنك إن كذب الغيظ وضبط النفس من أعلى مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وضبط النص هو بمعنى كظم الغيظ ولذلك جاء الثناء عليه في هذه الآية فالمتقون هنا في هذه الآية من صفاتهم أنهم يكظمون الغيظ فكظم الغيظ وهو أحد معاني ضبط النفس جنة أرضها السماوات والأرض أي جزاؤها وجزاء هذا العمل وهذا الخلق الكريم أنه جنة أرضها السماوات والأرض ولو لم يأتنا إلا هذه الآية لكفتنا أو لكفانا بها والله فضلا وشرفا قال القرطبي في معناه كظم الغيظ رده في الجوف يقال كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهر مع قدرته على عيقائه بعدوه بعدوه فضبط النص هو منعها من التصرف خطأ في المواقف الطارئة والمفاجئة التي تتطلب قدرا من الشجاعة والحكمة وحسن التصرف ومن مظاهر عدم ضبط النفس عباد الله كيف نعرف أن هذا الإنسان لم يضبط نفسه لأن الإنسان وخصوصا في الحالات الحرجة إنه محتاج إلى كظم الغيظ ومحتاج إلى ضبط نفسه حتى لا يتصرف تصرف البهائم لذلك يدعى إلى أن يضبط نفسه وأن لا يظهر غضبه وغيبه بل إنه يضبط ذلك ويكظم غيبه ومن علامات ومظاهر عدم ضبط النفس سرعة الغضب والانفعال والتأثر قد يتصرف البعض تصرفات تجر إلى ويلات وتجر, وتجر إلى مصائب وتجر إلى أمور لا تحمد عقباها ومن ذلك إطلاق اللسان بالسب أو الشتم أو نحو ذلك وهذه الأمور ليست من الأخلاق التي يثني عليها ربنا تبارك وتعالى ولا هي مما دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا خصوصا في هذه الحالة أي الحالة التي يحتاج المرء فيها إلى ضبط نفسه وأن لا يظهر غضبه أن نتخلق بهذه الأخلاق النبوية الكريمة والتي أثنى عليها الله تبارك وتعالى وجعل جزاءها جنة عرضها السماوات والأرض أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الأمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم باين يبو قال الله سبحانه وتعالى دهوديا قريشي da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinku da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye dokokinsa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kuma ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijinku wa jannatin da wata aljanna wadda take ardu has samawati wal ard fadin aljannan nan aljanna faɗinta as-samawatu wal ardu gaba ɗaya aljanna faɗinta shine sammai da ƙasa ka haɗa gaba ɗaya faɗin aljanna kenan na kowane mutum u'iddat lil muttaqin wadda aka yi tattalinta domin masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah Allahumma ij'alna minhu su wane ne waɗannan mutane masu tsoron Allah Allah ya siffanta su da kansa yake cewa allazina yunfiquna fi sarra su ne waɗanda suke ba da dukiyarsu fi sarra'i wa a halin farin ciki da kwanciyar hankali da kuma halin kunci da damuwa ko yaƙi sannan yace wal kadhimin al ghaiba su ne kuma masu kame fushinsu su danne zuciyarsu su hana ta aikata abin da ba daidai ba wal afina anin nasi kuma masu yin afuwa ga mutane sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa don haka masu tsoron Allah a wannan aya su ne masu waɗannan halaye masu ba da dukiyoyin nan nasu kuma masu tsare fushinsu sannan kuma waɗanda suke masu afuwa ga mutane abin da ake nufi da kame fushi a nan shi ne dai abin da ake kira zuwa gare shi wato dabtun nafs mutum ya tsare zuciyarsa daga aikata abin da ba daidai ba ya zama a lokacin da kake buƙatar an ɓata maka rai karama to sai kai ƙoƙari ka danne wannan zuciyar kada ka bari zuciyarka ta aikata abin da za ka zo kana nadama a kai al'imamun ƙurtubi yana cewa kallon ghaib abin da ake nufi da kame fushi shine a mai da fushin cikin zuciya ka kame fushinka kamar yadda bahaushe ke cewa a haɗe zuciya to nan ba zuciyar za a haɗe ba fushin za ka haɗe ya koma cikin zuciyarka ya koma jikinka ka manta da shi kada ka bari a ga alamar sa a fuskarka musamman ana ambatan mutum ya kame fushinsa ne a lokacin da yake da iko akan ya rama abin da aka yi masa ba in an fi ƙarfinka ba to a kowane hali ma ana buƙatar dai kada fushi ya yi tasiri akan mutum ya zama cewa a kowane lokaci in ransa ya ɓaci za a gane fushinsa yana cikin abin da ya kamata mutum ya ƙoƙari ya danne fushinsa ba kowa ya kamata ya ga kayi fushi ba ka matse shi ka cije shi ka mai da shi cikin zuciyarka ko yaya wani ya ɓata maka rai abin da ake nufi kenan ashe a wannan magana da za mu tattauna a yau shine yaya mutum zai tsare fushinsa yaya kuma zai sa zuciyarsa ƙarƙashin kulawa ya zama cewa ya fi ƙarfin zuciyar da ta harzuka ta aikata abin da zai zo daga baya ya yi nadama a kansa daga cikin alamun da suke nuna mutum zuciyarsa marar kyau ta fi ƙarfinsa kuma ya kasa rinjayarta a kan ya batta ta aikata abin da yake sakamakon fushi daga cikin waɗannan alamu shine saurin fushi idan mutum mai saurin fushi ne to wannan yana alama ce ta cewa mutum ne da ba zai iya samun control akan kansa ba wannan kuma abin da ya kamata kan kowane mumini shine ya zama yana da damar da zai iya tsare kansa daga aikata abin da ba daidai ba ko ransa ya ɓaci haka nan mutumin da nan da nan za a tsokane shi ya tsokanu to shi ma alama ce ta cewa mutum ba zai iya danne fushinsa ba ba zai iya kame kansa ba kuma daga an masa abu za a gani a fuskarsa wannan duk yana cikin alamun da bai kamata ba ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya danne zuciyarsa kar ta aikata kada bakinsa kuma ya faɗi abin da zai zo daga da dama daga cikin alamun har yanzu shine itlaqul lisani bisabbi aw shatmi mutum ya saki harshen sa, yana zagi yana cin mutunci wannan alama ce ta mutumin da ya kasa iya riƙe zuciyarsa ya kamata ku mumini daga cikin alamar masu tsoron Allah waɗanda za su samu wannan aljanna da muka ji Allah maɗauki ya gaya mana alamunsu ita ce ya zama cewa za su iya riƙe fushinsu za kuma su iya wato matse harshensu ba zai faɗi abin da zai haifa musu nadama daga baya ba waɗanne sabubba ne za su jawo mutum ya tsare fushinsa ya kame zuciyarsa ya kame harshensa ya tsare fushinsa ba za a gan shi ba ba zai fito waje ba waɗannan abubuwa daga cikinsu suna wato al'amura suna da yawa kamar da malamai suka ambata waɗanda za su taimaka wa mutum ya danne fushi musamman a lokacin da wato aka ɓata masa rai daga cikin abubuwan da suke jawowa za mu fara faɗar abin da suke jawowa ma wannan abin ya faru tukuna akwai tahrihu shaytan na shaytan shaytan ya ziga wani ko ya bata maka rai ko shaidan ya ziga ka saboda wani ya gaya maka wata magana sai ka rika cewa ni kaman ni har an isa a yi min kaza to sai ka harzuka sai ka kasa dannewa zuciya shikenan kuma sai ka je ka aikata abin da ba shine daidai ba babu makawa ku mun sani lalle shaidan a shirye yake shaidan yana jefa adawa tsakanin mutane to kada mu bari shaidan ya jefa adawa tsakaninmu adawar da zamu zo kuma mu kasa daidaituwa har ya zama abubuwa su fita daga yadda za mu iya tsare su daga cikin sabubba har da sukan jawo zuciya ta harzuka mutum ya kasa danna fushinsa akwai istifzazul munafiqin wa a'da'illah tsokana da za ta zo daga munafikai ko maƙiya Allah yau a tsokane ka da wani, gobe a ce maka kaza jibi a ce maka kaza wannan yana jawo irin waɗannan abubuwa dole ne sai ka matse sai ka daure sai ka cije daga cikinsu kuma akwai ƙasƙanci da wulakanci da kan samu musulmi a wani lokaci a abubuwa da yawa wannan na sa wani mai magana ko wani mai wa'azi ya kasa matse zuciyarsa ya faɗi abin da la'alla daga baya zai zo ya nadama na'am gaskiya ne an yi wa musulmi kaza an cuce su wuri kaza an yi kaza to amma duk abin da za a faɗa ya kamata ya zama fi itari al-mashru'i ya zama cikin ƙarƙashin abin da Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana na abin da zamu faɗi duk yadda ran mu ya ɓaci daga cikin abubuwan har yanzu ɗaukakar ƙarya ta ɗaukaka ta sama akan gaskiya wannan shi ma sababi ne da kan harzuka mutane ya ɗaga musu hankali daga cikin abin kuma har yanzu waɗanda Allah ya hore musu damar da za su taimaka sai su dakushe su ki taimakawa su rufe bakinsu su shiru ga abu yadda za a gyara shi manya da suke da iko su yi magana abu ya tsaya sai kowa ya shiru wannan ma yana cikin abin da kan harzuka mutane ya zama cewa an shiga halin fushi daga cikin su har yanzu ifsha'i da tashji'in fasadi yaduwar fasadi a bayan kasa da kuma ƙoƙarin taimaka masa ya ci gaba da yaduwa wannan shi ma yana cikin abin da kansa mutane su harzuka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga cikin su kuma har yanzu ya jita jita yaɗa jita-jita yana cikin babban makamin da ake amfani da shi yanzu a kan al'ummar musulmi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an san abin da ke harzuka su dama to yanzu nan za a harzuka su sai a tsokane su da wani abu yanzu nan sai mutum ya rasa control akan kansa sai kowa ya faɗi abin da ya ga dama kuma la'alla sakamakon wannan abin abin da ba za a iya riƙe shi ba ne a dakatar da shi Allah ya sauƙi sannan kuma abubuwa da suke aukuwa yau wannan a can gobe wannan a can shi ma na cikin sabubban da sukan jawo irin waɗannan al'amura muna fata Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu to waɗannan hanyoyi za mu bi mu tsare zukatanmu ya mutum zai yi ya tsare zuciyarsa kada fushinsa ya fi ƙarfinsa amma shi ya ƙoƙari ya fi ƙarfin fushin ya zama ba komai zai faɗa ba ba komai zai aikata ba ko da ransa ya ɓaci sai ya yi tunani ya duba mai shari'a ta halatta masa ya aikata a lokacin da ransa ya bashi ya duba kuma mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi na daga abin da zai masa amfani daga cikin su ilimi yana ciki babban sababi da ke jawo mutum ya samu hankali ya samu natsuwa ya samu abin da ake ce ma dabtun nafsi dabtun nafsi shine self control mutum ya iya rike kansa ya kame kansa daga fita daga zuwa abin da bai dace ba ka riƙe fushinka ka zama mutum a kowane lokaci duk yadda aka ɓata maka rai to kar ka fita daga wato yanayin da kake ciki mai kyau ilimi yana daga cikin wannan za ka samu wanda yake da jahilci musamman jahilcin addini to mai irin wannan hali ya fi ɗaukarsa ya zama ya fita daga yanayin da za a iya tsare shi zai iya buɗe bakinsa a lokacin da ransa ya ɓaci duk girman mutum ya ɗirka masa ashar ya zage shi saboda me ba shi da ilimi bai san girman na gaba da shi ba kuma shi kansa bai san girman kansa ba don haka rashin ilimi sababi ne mummuna da ke jawo irin waɗannan abubuwa kuma maganin waɗannan abubuwa ilimi na daga ciki shi yasa har Allah ke tambaya yake cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kace shin waɗanda suka sani daidai suke da waɗanda ba su sani ba ai ba zai yiwu ba in malami in dai malamin ne na haƙiƙa ya san ƙur'ani da tafsirinsa ya san hadithai da sharhinsu ya san maganganun malamai ya san menene mutunci ya san fushi ya san haƙuri to ya san kowanne wuri da abin da ake yi kuma zai iya riƙe kansa daga cikin abubuwa da za su taimaka har yanzu ta harin hikima mutum ya ƙoƙari ya bibiyi hikima duk abin da za ka yi ka riƙa tunanin wai in ne kaza menene zai faru an ɓata min rai hankali na ya tashi in na kai naushi me zai faru wanda na nausa din nan zai haƙuri ko ba zai haƙuri ba zai rama naushin da fiye da abin da ne masa ko ba zai ba la'alla ma zai ɗauko makami za a rasa rayuwa za a da hankali za a ƙona wani wuri to duk irin waɗannan abubuwan kafin ka yi sai ka zauna kai tunani menene hikima in na yi kaza in na yi kaza me zai faru wannan shine alamar mai hankali kuma alamar mutum mai hikima Allah madauki ya ce mana wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wanda duk aka bai wa hikima to hakika an ba shi alheri alheri alheri mai yawa Allah ba mu alheri duk mutumin da ya rasa hikima in dai har fushinka shi ne zai angiza ka ka aikata wani abu ba tunaninka ba ya zama cewa lokacin da zaka aikata abu ba hankalinka kake amfani da shi da ilimi ba kamar da muka magana a wancan mako da ya gabata amma fushinka ne zai tura ka ka aikata wani abu to hakika kana tare da nadama kuma baka samu hikima ba Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari dangane da Luqman yana cewa wa laqad atayna Luqman al-hikmata tunda ta kai har a ambaci hikima an bai wa Luqman hikima to ashe hikiman nan babban abu ne Mai mecece kuma hikima shine ka sanya kowane abu a inda ya dace kuma ya zama kana da tunani in ka yi abu kaza menene sakamakonsa duk mutumin da kafin yi abu baya tunanin me sakamakonsa ko da alheri ne ai akwai alherin da in aka aikata shi la'alla sharri ya biyo baya jiya muna maganar nan akwai wani abu na ilimi wanda a shara'ance. aka halatta a ɓoye shi wani zai ce to yaya haka kuwa a shara'ance Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ya halatta a ɓoye wani ilimi idan fitina za ta iya faruwa al bukari har babu yi da wannan suna ɗin. babu kitmanin ilmi li maslaha babi na halaccin a ɓoye ilimi saboda wata maslaha idan wani abu ko gyara zai kawo to idan ka faɗa kuma zai tada wata fitinar da tafi wannan fitinar da ake ciki to shuru a kansa shine mafi alheri da a ambata ya zama cewa wata fitina ta tashi wannan duk ana sanin sa ne idan mutum ya san me ake cewa hikima hikima daban kuma tsoro kuma daban hikima aikin annabawa ce hikima aikin kuma siffa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai hikima yake dubawa kuma sannan hikima aiki ne na malamai dama ba aiki ne na jahilai ba to ya kamata a ƙara duba abubuwa a yi tunani duk abin da za a aikata a lura da mai zai je ya dawo kafin a aikata shi Allah maɗauki kuma har yanzu yana faɗi wagbud mai sautika inna ankarar aswati la sautul hamir ka taƙaita ka sassauta sautinka ka yi riƙa ƙasa da sautinka kada mutum ya bari kullum a ji shi cikin hayaniya wannan ya bata ma rai ka hau ihu da zagi da cin mutunci saboda an bata maka rai musamman ma kuma ka duba ka ga bacin ran akan abin duniya ne ko akan wani matsayi na duniya Allah ya kiyaye domin mafi munin sautin da ake kyama shine sautin jaki sautin jaki in ji Allah subhanahu wa ta'ala fi kowane sautin rashin daɗi Allah da hikima yake duk mutum ko da yana da jaki duk yadda yake son jakinsa za ka ga baya son kukan jaki ba zai ce baya so a taɓa masa jaki ba amma dai kukan jaki ba shi da daɗi kuma haka Allah maɗaukaki ya ba mu labari don haka mu yi tunani mu ƙara lura da abin da hikima take taimakawa a kansa daga cikin abubuwan da za su taimaka har yanzu mutum ya tsare zuciyarsa daga aikata abin da ba daidai ba akwai rajahatul aqli ya zama kana da hankali mai rinjaye hankali mai kyau hankali na gari hankali kuma mai hankali ma'ana idan aka ce hankalinka yana da hankali ma'ana akwai nutsuwa tare da kai duk abin da za ka yi kana tunani a kansa kana amfani da hankalinka allah maɗauki ya gaya mana wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmin umur lalle in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron allah to lalle wannan yana daga cikin manyan abubuwan ƙuduri lamura waɗanda suke buƙatar babban ƙuduri a kai ma'ana abubuwan da suke buƙatar haƙuri a kai lalle mutum ya yi haƙuri in har ya yi ƙoƙari ya danne zuciyarsa daga duk abin da aka aika masa aka aikata masa na ɓacin rai a hadithi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce mana laysa shadidu bis Inna mashadidu man yamliku nafsahu inda al mai haƙuri ko kai mai ƙarfi mutumin da yake mai ƙarfi ba shi ne mutumin da zai kama mutum ya kada shi ba daga an yi magana ka ɗaga wannan ka danna a ƙasa a ƙasa shi ne a ce maka kana da wato ƙarfi ba shi ne ƙarfi ba ƙarfi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da zai mallaki fushinsa a lokacin da ya zai mallaki zuciyarsa a lokacin da ya yi fushi in ka ya ɓaci to ka matsa fushin nan ka cije kar ka bari ka kai hannu kar ka bari bakinka ya buɗe ya faɗi abin da za a yi nadama a kai to ka fi kowa ƙarfi duk ƙarfin wancan da ya zo ya taɓa ka in kai haƙuri baka taɓa shi ba ka cije fushin nan ka dage kai haƙuri to ka fi shi ƙarfi in ji manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani mawaƙi a baitoci da yake na yake yaba hankali yana cewa yu'addu rafi'ul qawmi man kana aqila wa in lam yakun fi qawmihi bihasibi ana ɗaukar mutum mai daraja a cikin mutane a cikin al'umma shine mai hankali ko da a cikin al'umma ɗin shi ba ɗan dangi ba ne ba wani daraja ce da shi ba ba a san shi ba ɗan wane ba ne a gari amma in dai yana da hankali to shi ake ɗauka rafi'ul ƙauni shi ne mafi ɗaukaka a cikin mutane kuma duk girman mutum da asalinsa duk dangantakarsa ga manya in ba shi da hankali ba za a ɗauke shi a cikin manyan mutane ba Allah subhanahu ta'ala ya ba mu hankali Allah kuma ya ba mu aiki da hankalinmu wa in halla ardan asha fiha bi aqlihi wa aqilun fi baldatin bi gharibi yace duk kasar da ya fada shi mai hankali to zai rayu da hankalinsa in dai mutum mai hankali ne duk kasar da ya fada ko bai san kowa ba to zai rayu cikin sauki sai sai wa aqilun fi baldatin bi gharibi shi fa mai hankali baya zama bako a kowane gari in dai mutum yana da hankali to ba garin da zai je a ce wannan bako ne sai an ji cewa ya cancanta saboda me ya san inda zai sa kowanne abu a mahallinsa ya faɗi maganar da ta dace ya yi tasarrufin da ya dace ya yi mu'amala da mutanen da suka dace ba zai mu'amala da waɗanda ba su dace ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa amsik alaika lisanak da yake gaya mu'az ka riƙe wato harshen ka ka tsare ka daga faɗin abin da ba daidai ba har mu'azu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya rasulullah ashe harshe ma nan tashin alkiyama har za a kama mu da abin da muka aikata da shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba mu'azu ashe baka san wannan abun ba kai can ka kuwa ashe akwai abin da ke sa a dirmusa mutane a wutar jahannama nan tashin alkiyama in ba abin da harshen su ke girba ba ma'ana abin da harshen ka zai girba ma'ana sakamakon da zai biyo maganar da zaka faɗa ita take hukunta a dirmiya mutum a cikin wuta mafi yawan mutane maganganunsu ne suke halaka su ba hannayensu da gaɓuɓansu ba shi yasa malamai suke cewa ko wani mawaƙin shi ba ke cewa anan yusabul fata min asratin bilisanihi wa laysa yusabul mar'u min asratin rijili yace mutum ana samun sa ne har aka da shi musifa ta same shi ko ran tashin alƙiyama wani abu mummuna ya same shi na sakamako marar kyau sakamakon me saboda tuntuɓan harshe da ya faɗa amma idan tuntuɓan ƙafa ne mutum ya tuntuɓe ya bugi dutse da ƙafarsa yanzu nan zai warke ba abin da zai cutar da kai amma tuntuɓar harshe sai ya kashe mutum sai ya sa a kashe mutum sai ya sa mutum ya rasa wani matsayi sai ya sa mutum ya rasa hankali a gaban mutane don haka mutum ya kiyaye tuntuɓan harshe ya fi hatsari akan tuntuɓan da zai maka gulando a ƙafarka Allah ya tsare mu daga cikin kuma abubuwan da za su taimaka har yanzu at-tajarrubu lillah duk abin da za yi ya zama cewa Allah kawai kake kallo shi kake so ne yadda da kai ya baka lada ba ka samu yaban mutane ba to duk mutumin da ya zama haka insha Allah zai zama zai iya rike harshensa zai iya rike jikinsa daga aikata abin da ba daidai ba daga cikin hanyoyi har yanzu na magani at-tarbiyatul jadda mutum yi wa kansa tarbiya yi ma 'ya'yansa tarbiyya. babu lokacin da muka fi buƙatar tarbiyya ya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan halin da muke ciki muna buƙatar mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu samarinmu su tashi da tarbiyya a ilmantar da su ga yadda ya kamata a rayu mu yi ƙoƙari mu tsare kanmu daga aukawa abin da ba daidai ba makon da ya gabata mun yi magana akan muhimmancin halin da muke ciki ɗin yanzu da halin da zai zo mana na harkokin zaben nan mu danne zukatanmu mu koma haƙuri duk abin da zai sa mu zauna lafiya ya zama shine abin da zamu nema duk abin da ba zai ja mana zaman lafiya ba to mu kyale shi mu rabu da shi mu haƙuri da juna mu kyale saɓani da ke tsakanin mu na tunani akan wasu abubuwa kada ya zama an yi amfani da shi wajen kawo mana lalacewar al'amuran mu kuma mu ɗauki halaye masu kyau halaye masu kyau kullum hali mai kyau ba abin da ke gyara al'umma irinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah duk inda kake wa as sayyi'ata ta tamhuha in kai mummunan aiki to ka bi bayansa da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya shafe wancan mummuna din wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kai mu'amala da mutane da ɗabi'a mai kyau dabi'a mai kyau ko an ɓata maka rai an saba maka a tunani to kai hali mai kyau ka faɗi kalma mai kyau kada ya zama ana zagaye gari ana zagi ana cin mutunci Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu sannan kuma ma'arifatu ma'alatil umur wannan na faɗe shi a cikin hikima mutum ya san me zai je ya dawo halin da muke ciki muna buƙatar mu ilmantar da samari kamar da na ambata ba daidai bane masu siyasa su sayi kayan maye su ba samari su lalata hankalinsu saboda kawai su je su tsare su su zagi wannan su ci mutuncin wannan alhali ba su ba 'ya'yansu irin wannan kwayar ba 'ya'yansu suna wani wuri daban ba da su ake waɗannan yawace yawacen ba ya kamata a ji tsoron Allah a kiyaye 'ya'yan mutane suna da ƙaddara suna da mutunci a kiyaye su a ba su tarbiyya da ilimi su ma a buɗe musu hanyar da za su zama mutanen da za su zama masu mutunci maimakon ya zama cewa da su za a yi amfani a lalata al'umma kar a zauna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abin da zai nuna mana haƙuri da kuma juriyar kar mu rama ko an mana abu yana gaya mana wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighairi ilm kada ku zagi waɗanda mushrikai suke bautawa don gudun kada su ma mushrikan su zagi Allah kun ga daga cikin manufofin aiko manzanni dukaninsu shine su yaƙi mutane akan bautar gunki kuma idan an samu dama a rusa gumaka amma Allah maɗaukaki sai ce kada mumine su rika zagin gumaka don me me zai jawo shi zagi abin da yake jawowa sakamakonsa shine kowa sai a tuna masa to shi ma fa wani abu ne sai ya tashi kuma ya ce zai kare kansa shikenan ba za a zauna lafiya ba zagi ba magani ba ne na abubuwa shi yasa Allah ya hana mu hatta gunki an hana mu zage shi domin kada masu gunkin nan su ma su zagi Allah idan ka zagi gunkin masu gunki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 mu kyautata halayenmu kada bacin ranmu ya jawo wani sakamako mummuna da ba za mu iya tsaye da shi ba ya zama za mu shiga cikin damuwa da tashin hankali ya Allah wannan ƙasa ta mu ka barta cikin natsuwa da kwanciyar hankali ya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu natsuwa Allah ka ba mu son junanmu wannan abubuwa da ba a shiga na harkar zaɓe ya Allah muna roƙonka kai mana albarka kai mana rahama ka sa ba za mu zo mu lalata ƙasarmu da hannayenmu ba Allah ka ba mu haƙuri duk yadda abu ya faru ya mana daɗi bai mana daɗi ba Allah ka ba mu halin da za mu yi haƙuri mu danne yadda za mu samu damar da za mu yi tunani mu ga da tunani ake samun gyara in tunani ya fita saboda fushi to ba za a samu gyara ba sai abubuwa su sake lalacewa ana faɗakar da al'umma har yanzu wasu ba su samu ba su yi ƙoƙarin sun je sun karɓi abin da za su yi zaɓe da shi ba na rijista yan uwa suna magana cewa ya kamata a faɗakar wanda ba su yi ba su je su yi shi ne abin da zai taimaka ma ya zama cewa duk abin da zai zo na harkar zaben nan ko meye tunanin ka daya kana da dama ka je kai zabe iya wannan za ka yi amfani da shi ba zagin wannan ba cin mutuncin wannan ba tilastawa wani sai ya yi tunani irin naka Allah subhanahu ya sa ko menene zai je ya dawo ya zama alheri zai zama ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a samu wani sharri da zai taba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ko menene ya Allah ya mana maganin sa ko mun san shi ko ba mu san shi ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad